kai ba mu makara ba ko ba mu makara ba da sauran can da sauran can kai wannan location amma ga wani bawan Allah na kwance kamar kuɗi yake bukata a mafarkin nashi da dukkan kuɗi yake to amma kin za a yi kin ka ka zo ne ka zo ne ka zo ne in ba ki sa mafarkin nashi da zama gaske kwarai da gaske eh ba gwada ki eh. ikon Allah ikon Allah ya karba ya karba ya amshi roƙo ya karɓa dubu ne ba Allah mafarki kake yi ba gaske bane ba kuɗi na ka karɓa kai wani ka baiwa Allah kuɗi ya karɓa dubu ne ka karɓa dubu dubu kuka bani yanzu kwarai kuwa saboda Allah ya zan yi da kuɗi na kai mafarki kake yi ba ba gaske bane ba kai kalle ta kyau tabani na kalle na kalle ka tabani ah, to wai dan mare ne shin yayi yayi magana a ah, ni na san ka da mare kai kuwa <laughs> ikon Allah. ai tabbatar dai ba batun nake ba. Eh, San faɗa mar mare. Ah! Ah! Wallahi wallahi eh, ya tashi. Ya Ya tashi. Wallahi yanzu komai yanzu. To ba mu ko. ba mu Kun dai bani ko. Ni To bari ku ji. Ta wata waka akan ce mafarki ba gaskiya ba ne to amma ni yanzu nawa ya zama gaskiya. A'a ya ke. A'a ah, a'a